Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga ofishin sashen Hausa na birnin Yamai a kan mitoci 16, 21 ko tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 na zangon FM a birnin Yamai ko a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da lol da niya dukkan su a Nijar sai alfa rediyo a kumasin kasar Ghana haka kuma a koda yaushe za a iya samun mu a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Assalamu alaikum masu sauraro Sulaiman Muni Barma ne ke muku sallama a wannan shiri na musamman wanda a yau ke zuwa muku daga ofishinmu na birnin Yamai saboda wasu matsalolin da ake fuskanta masu alaka da bazuwar cutar coronavirus da ta sa aka rufe ma'aikatu da yawa ciki har da wasu sassa na babbar headquarter mu da ke birnin Washington DC. bayan labaran duniya za a ji cewa wata tawagar 'yan jarida da masanan doka na ci gaba da zagayen wasu jihohin jamhuriyar Niger da nufin faɗakarwa a game da annobar cutar corona A Najeriya hukumar ƙididdiga ta NBS a wani rahoton da ta fitar ta bayyana cewa tattalin arzikin ƙasar ya samu koma bayan da yawansa ya kusa kai kashi biyu daga cikin ɗari sakamakon annobar COVID-19. Haka kuma za a ji cewa ƙwararru a fannin kokowar gargajiya a Nijar sun fara shawartar gwamnatin ƙasar ta baiwa ƙananan hukumomi damar soma karɓar bakoncin gasar cin takobin kokowa na ƙasa. To ko me suka hango? Za mu ji amsar wannan tambaya idan aka jima kaɗan. Kamar kowace ranar Alhamis muna tafi da shirin na kasa ba kasawa ba sannan ridwan muktar abbas zai gabatar da sharhin jaridun ghana amma ku bari mu soma da shan labarun duniya barkan barkanku da asuba ga cikakkun labaran duniya adadin waɗanda suka mutu a amurka sanadiyar cutar corona ya zarce dubu ɗari zuwa jiya laraba wannan adadin ya wuce adadin mace-macen da aka samu a kowace ƙasa sanadiyar wannan annobar nesa ba kusa ba inda ya yi matukar ɗara na ƙasar Birtaniya wadda ke da adadin dubu talatin da bakwai wanda shine na biyu a yawa a duniya a cewar jami'ar John Hopkins. Haka zalika daga cikin adadin masu fama da cutar miliyan biyar da digo shida a duniya, miliyan ɗaya da digo shida a Amurka suke. Shugaban ƙasar Donald Trump dai na kare kansa daga masu sukarsa waɗanda ke alakanta yawan masu kamuwa da cutar da kuma masu mutuwa kan abin da suka kira rashin mayar da hankali kan cutar yadda ya kamata shugaban ya yi. Shi dai Trump ya ce, da bai ɗau irin matakan da ya ɗauka ba, da adadin ya fi haka. yanzu dai a Amurkar shugaba Donald Trump yana barazanar takaita ko kuma dakile kafafen sada zumunta. Bayan da kafar Twitter ta ma sakonnin da ya wallafa alamar gargadin bukatar binciken sahihancinsu. Ana kyautata zaton shugaban zai sanya hannu a yau kan wata doka wacce ke da alaka da shafukan sada zumunta. A cewar ofishin yada labaran fadarsa, wanda bai ƙara bayar da wasu bayanai ba. A shekaran jiya talata ne shugaban ya samu alamar gargaɗin buƙatar binciken sahihancin wasu saƙonninsa da ya wallafa a Twitter kan kaɗa ƙuri'u ta amfani da akwatin gidan waya abinda ba a taɓa yi ba. Lamarin da ya janyo Trump ya zargi Twitter da daƙile 'yancin faɗin albarkacin baki da kuma tsoma baki cikin siyasar wannan shekarar. Magajiyar garin birnin Washington DC Muriel Bowser ta bayyana cewa birnin zai ɗage dokokin zama a gida da aka kafa domin takaita yaduwar cutar coronavirus a ranar Juma'a mai zuwa. Duk da dai ta ce hakan ne mataki na farko a cikin shirye-shiryen da ake yi na dawo da hada-hadar yau da kullum kamar yadda aka saba. A cikin wata ganawa da ta yi da manema labarai, Bowser ta ce ta yanke wannan hukuncin ne bisa yadda yawan masu kamuwa da cutar ya ragu a birnin cikin kwanaki goma sha hudu da suka wuce da kuma masu kwanciya asibiti da kuma wasu dalilai na daban ta kara da yin gargadi inda ta ce gaskiya ɗaya nake son mutane su daɗa tunawa cutar na nan a birninmu da kuma mu gaba ɗaya sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya ya ce fararen hulan da ke zaune a yankunan da ke yawan samun rikice-rikice na ƙara fuskantar barazana saboda cutar coronavirus. A yayin wani taro ta kafar yanar gizo kan yadda za a kare fararen hula a yankunan da aka fiye rikice-rikice. Antonio Guterres ya ce, fararen hula waɗanda ke fuskantar rikice-rikice na ganin wata sabuwar barazana mai suna COVID-19. Ya ce wannan annobar na ƙara janyo wa ɓangarorin duniya da ke da illoli ƙarin matsaloli. Fiye da mutum miliyan 5.6 a duk fadin duniya sun kamu da cutar, yayin da masu mutuwa ya haura 350. Yayin da masu zuba jari ke ci gaba da fatan alheri kan farfadowar tattalin arzikin Amurka, kasuwar hannayen jarin Amurka ya fuskanci tashin gaurin zabi a ranar Laraba. Kasuwar Dow Jones ta tashi da maki 533 ko kuma da kashi biyu. hakan ya sa dow ta rufe da maki dubu ashirin da biyar wannan ne karo na farko tun lokacin da coronavirus ta fara gigi ta kasuwannin a watan maris da aka samu hakan kasuwar S&P 500 da kuma Nasdaq Indexes dukkaninsu sun tashi da kashi daya Waɗannan nasarorin da aka samu ya biyo bayan miƙewa da hannayen jarin bankuna suka yi. Wani mataki mai nuna yadda masu zuba jari suke da ƙwarin gwiwa kan farfadowar tattalin arzikin kasar. Amma kamfanoni da ke samun ci gaba idan mutane suna zaune a gida kamar Zoom da Amazon sun faɗi. 'Yan majalisun dokokin Amurka sun yi muhawara kan wani ƙuduri na leƙen asiri a jiya Laraba, inda har ƙudurin ya fuskanci barazanar daƙile shi da ikon shugaban ƙasa. ƙudurin dokar wacce ta samu tsallake majalisar dattawan amurka mai rinjayen 'yan republican a cikin farkon wannan watan da ƙuri'a 80 kan 16 ya fuskanci sabbin matsaloli a lokacin da majalisar dokoki mai rinjayen 'yan democrat ta kara masa wasu sauye-sauye waɗannan sauye-sauyen sun saka hukumar kula da harkokin tsaro a amurka ta janye goyon bayanta kan ƙudurin inda ta yi gargaɗin cewa shugaban amurka zai ki amincewa da shi. To madalla yanzu kuma sai taskar rahotanni. A Najeriya wani rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa NBS ta fitar a kan yawan arzikin ƙasar wato GDP ya bayyana cewa tattalin arzikin Najeriya ya ja da baya da kashi ɗaya da 1.8 cikin ɗari a rubu'in farko na wannan shekara a sakamakon bullar cutar coronavirus. Shin menene ƙwararru ke cewa a game da wannan rahoto? wakiliyar muryar amurka a abuja madina dauda ta yi hira da ƙwararre a fannin tattalin arziki na ƙasa sha'aibu idris mikati ga yadda hirarsu ta kasance to rashin wannan haiban da aka samu cewa kusan duniya baki ɗaya komi ya tsaya cik shi ya sa tattalin arzikin duniya baki ɗaya ya ragu kuma ba na wannan kasa ba ne ko na wancan kasa a duka kasashen duniya kowannensu da yanayin yanda abin ya shafe shi kamar misali kasar amurka ba su ma fitar da alkaliman nasu shafan ba amma kamar kasar ingila ana maganan kusan kashi shida ko bakwai wani ma suna cewa kashi takwas bisa ɗari tattalin arzikin kasar ingila ya ragu na najeriya ma muna ganin aka ci gaba daga nan zuwa karshen shekarar nan kusan tattalin arzikinmu zai ragu da kusan kashi 8.9 bisa ɗari wato wannan ma da aka duba na watanni uku na wannan shekaran ba a gama hada alƙalman ba ne da sauran uh, watannin da suka rage in aka hada ma zai wuce haka amma ba za a iya cewa wai tattalin arzikin ya ruguje ba sai dai ya ragu wani matakai kake ganin najeriya ya kamata ta ɗauka wajen tabbatar da gyara saboda kar ta sake shiga irin wannan hali matakai da gwamnatoci na duniya baki ɗaya kuma musamman gwamnatin najeriya ya kamata a ɗauka don a samu haɓakan tattalin arzikin cikin ɗan takaitaccen lokaci sun haɗa da rangwame wajen biyan basussukan banki kamfanoni da yawa da suka ci bashi idan aka matsa masa aka ce sai sun biya basussukan nan a bisa kan ka'idan da aka sa masu yana iya jawo kamfanoni da yawa su rufe idan kamfanoni suka rufe wato suka tashi aiki wani bala'i ne zai ƙara afka matattalin arzikin najeriya sannan rangwame wajen biyan kuɗin ruwa da ake biya na basussukan ma'ana inda ana biyan kashi goma sha biyar bisa ɗari a rage ma mutane su biya kashi takwas ko tara mafi yawa ko mafi tsoka a ce a biya kashi goma bisa ɗari hakanan in aka samu kamar yadda eh, majalisar dokoki ta tarayya suke tunanin su ba shugaban ƙasa shawara ya ba kamfanoni hutun biyan haraji abin da muke kira tax holiday kenan a turance in aka ce an aiwatar da wannan duka ababe ne ko matakai ne da in aka aiwatar da su bai ɗaya kuma cikin takaitaccen lokaci zai taimaka wajen rage raɗaɗin inda ya shafi tattalin arzikin najeriya saboda ita wannan cutar ko annobar coronavirus yaya najeriya za ta yi ta rigakafin faruwan irin wannan nan gaba domin in ka duba wannan cuta ta coronavirus ta faɗo ne kawai bakatatan. ƙasar najeriya tana da ababe da yawa ko kuma sashi-sashi na tattalin arzikinta akwai sashin man fetur inda ake haƙowa akwai sashin ah, ma'adanai da ake haƙowa akwai sashin noma akwai sashin banki akwai sashin wannan finafinai finai wato da muke yi tsakanin Legas da Kano da wasu wurare a Najeriya da ake finafinai Idan aka dubi kowane sashi a gwamnatin tarayya kamata ya yi ta tsauna ta samu masana ko kuma ta amfani da wannan kwamiti na zaman kanshi wanda shugaban kasa ya kaddamar wanda suke bashi shawara akan tattalin arziki a ɗauki kowane shiya na tattalin arzikin najeriya a dubi yaya ita wannan annoban ta shafi wani irin shafa tema wannan wato sashi na tattalin arziki kuma me ya kamata a yi mata don a bata tallafin da za ta maza ta farfado saboda kada raɗaɗin ya daɗe a tare da mu a jamhuriyar nijar kungiyar 'yan jarida da ake kira ranger na ci gaba da zagaya sassan wannan kasa da zumar jan hankulan ma'aikatan watsa labarai a game da nauyin da ya rataya a wuyansu a irin wannan lokaci na fama da annobar cutar corona bayan jihohin ya mai da tawa tawagar kungiyar ta sauka jihar da magaram inda aka tantauna kan wani sabon kundin tsarin aikin jarida wakiliyar muryar amurka a da magaram tamar abari ta aiko mana da wannan rahoto Usman Dambaji shine jagoran kungiyar ta Ranjet ya fara da bayyana dalilin ganawar tasu. To alhamdulahi wannan rangaji da muka wannan jihar da magaram mun yi shi ne cikin wani tsari na project da muke da na 'yan jarida mu kara musu karfin kokarin da suke cikin aikinsu na jarida. Kamar da kuka sani kungiyar mu ta 'yan jarida mai harkar education da development ake cewa Ranjet mun samu tallafi ne daga da masar ta kasar Denmark a tsare kashin kashin kungiyar ake cewa Oxfam don mu jagorancin wannan aiki na tsawon tsawon wata goma sha takwas. Babban makasudin wannan haduwa shine yadda aikin jarida ke fuskantar matsaloli daban-daban a wannan lokaci. Yan jarida ana raina mana aiki a yau bai kamata a ce ba a raina mana aiki amma yau sai zamanto labarin da muke badawa ba a basu rasha yan siyasa ba su ba mu tarasha ya zama to muna magana bin mu yi muna ma mutane sheri muna kaki muna gani abin da bai kamata ba mu iya bincike a lauke gwamnati ya hudo dokoki wanda suke ba mu incin mu samu labari mu gaye su a cikin yadda doka ta gayi doka ta ce an kana so ka samu labari wanda ake iya badawa talakawa ga yadda ya kamata a yi kuma doka ta ce akwai labarin da bai kamata ba a ba mutane yanzu gashi muna cikin wannan yaƙi na coronavirus kin ake gai sai a ce mutane su ce ban yarda ba akwai coronavirus sai an gwada mini wanda ya kamu wannan bai cikin kundin ƙasa wani babban kalubale da 'yan jaridar ke kokawa da shi shine yada labarun bogi a kafafen sada zumunta barkatai saman rezo sosiyo saman facebook kowa zama ɗan jarida gurin biki sai ta kaki ana ƙarya ana waye wannan bai kamata ba mu yi shi ba mutunci mu bane kuma kuma kowa ya san Allah zai tambaye shi bayanin aikin da yake da akwai matsaloli da yawa amma ba da irin wannan abin bane zamu shawo kansu muna fata a gane wannan kundi da muka hudo dokoki muka tsamo mahi zahi wanda ake aiki da su muka ce yan jarida mu gwada musu ga yanda su karanta su gani kakin kashe ka neman labari ga yanda su ba mun zo koyawa yan jarida aiki bane a'a mun zo mu kama musu ne dan a rage zuwa juju a gurin juju a rage hada a cikin harkar jarida an mun kaza an mun kaza ya zamanto darajar mu tada a ba mu ita Maman Sani Mustapha wani dan jarida da ya halarci taron shawara ya bada kamar haka. Tunda aka ce in kiɗi ya saurarawa ma saurara take mu ma ya kamata mu ke kenan misali wannan labaru da aka yi na rana muna iya dora shi a saman yanar gizo-gizo duk abubuwan wayannan abubuwan da ake mu ma mu zo mu dora mu ringa dorawa amma da sunan jaridun mu ba da sunan mu ba na mu mutum shi daya shi kuwa Umaru Mamman Sani shi ma dan jarida ne a nan da magaran ya ce haduwar tana da muhimmanci wannan taro da muka yi ya faɗakar da mu ya sake tunatar da mu matsayin wannan aiki namu da yadda wannan aiki namu yake da muhimmanci da sanin dokokin shiga baki daya don haka na karu da abubuwa da dama game da wannan taro da aka yi kuma insha Allahu ina ganin cewa a halin yanzu lokaci ne wanda ya kamata mu 'yan jarida mu sake koma bayan mu waiwaye adan tahiya domin kawo gyara da kuma sabon tsari a cikin aikinmu na yada labarai musamman ma a lokacin irin wannan aiki na noba ta covid-19 tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar niger har yanzu dai muna jamhuriyar ta niger shekaru sama da arba'in bayan soma gasar kokowar gargajiya a wannan kasa kwararru a fannin wasannin motsa jiki sun bayyana buƙatar ganin gwamnatin ƙasar ta bullo da wani tsarin baiwa ƙananan hukumomi damar karɓar bakuncin wannan gasa da ke gudana a halin yanzu ƙarƙashin tsarin karɓa-karɓa a tsakanin manyan biranen jihohin ƙasar. kamar yadda umaru mamman na mai sashe wani mamba a kwamitin gudanar da sha'anin kokowar gargajiya ya shaidawa muryar amurka wanga tsari na kokowa da an ka ɗauko an ka duba ka gani tun lokacin kunci har Ko kowane lokaci cikin shahohi ne aka yi to kuma sannan ita kokowa na an ka duba ka gani cikin ƙasa ga kashi ɗari ba ɗai suna buƙatar wannan abin to shi ku shi ne haɗin kan 'yan ƙasa to abin da 'yan ƙasa ka so to shi ne ya kamata ita ma gwamnati ta ba ƙarfi yanzu an ka duba ka gani yanzu kokowar nan gada aka yi duka ga shekarun gada an kai yadda mutane ke son kokowa suna jira ko ga wa'en gama gabata ko ga da aka yi yanzu kaga kamar Allah kai muna rai nan zuwa wasu watanni shidda misali a babban birni mai na zahanta to yana da kyau wagga hukuma ta yanzu ta ɗauki matakin ƙirƙirowa ga jihohi departama departama da aggare mu cikin ƙasar ga tunda ka san cikin departaman nan ga akwai departaman nan da ya kamata a ci a tsara shampiyonan kuma ta yi saboda ya ka tsara ta ai ci gaban ƙasa na ya yi a ce ko duk shekarun gada an kai kullum kamar wuri guda na akai don ya wuri guda kullum cikin region na akai su mai birnin jiha eh babban birnin jiha su ga departama departama kawai suna zama kamar yan kallo tunda in ka duba ka gani yau abin da ci gaba ya kamata wa'anga region region da sun ka samu wa'anga department ne tunda akwai maye-mayen department ne masu iya dauka masu iya da sauke baki suna da wurirai wanda suka iya su sauke baki a zo a gina aran nan tunda ci gaba na aka su ba ci baya ba yanzu a samu faɗaɗawa tunda in ka duba ka gani kamar yanzu a ce ma kwallon kafa na misali kwallon kafa ai an ka ce cikin babban birni a da da tere ai ana buƙatar wata wasa da za a yi cikin mu kenan ba mu da hilaye misali masu yawa wanda za a yi a faɗaɗa kwallo ko kuma a wannan fanni ana iya ma an samu ci gaba ba wani lokaci tunda in aka ɗauka kamar arlet suna da hilin kwallon kawa inda ekip na mai ka zuwa masu buga can kuma nan malbaza an yi zaman ekip na mai na zuwa cikin garin malbaza suna buga kuma tana karkashin birnin kwanni na an samu cigaba amma ita wurin ku ko yanzu ba a samu cigaba ba kamar irin su kwanni irin su kwanni irin su madawa an ka diba kamar irin su tasawa kamar irin su dogon duci haka irin su magarya irin su murya duk garuruwa na ga suna wa'anda wa'anda suna su ɗoki wannan nauyin yanzu ana iya cewa ku koyan da takataya wajen tsara ta ba wajen yin ta ba ana iya cewa wannan tsohon yayi na yan kukuwan nan su na adda kukuwas abinda muka kira ga hukuma tabarbarin su baya ni abbarin su baya yana da kyau in ma wani karatu na wata farmasiyon ta a ba su ita ya cancanta a ce su suna arbitrori yau ka duba ka gani duk cikin tsohon yan kokowa yan a guda na a arbitrar shi na manu mai dala'ilu yanzu da hawa kana ɗauka ɗan kokowa ka kai shi shi arbitrar ɗan balo shi na yin arbitrar ɗan kara bai to a nan ta nan ma a gyara ya tsohon yan kokowa nan akwai su eh, akwai ma wanda sun kai lakwal akwai su akwai har masu baka cikin su akwai masu biribi cikin su tunda in ka duba mahi yawancin duk ko ganin ta kaɓaci in mutane na aka sa wasu wanda ba aikin su bana aga suna bi an kai an kasa su amma a komo hanyar gaskiya yanzu in ka duba mun kaba gare mu nan nan kwarai kwarai kuma in ka duba ka gani za a samu reset reset din za a samu kuma na farancin da yan uwanmu a mu Najeriya har da Sokoto ana zakwa kallon ta tunda in ka duba ka gani yamai aka yanta da Sokoto a hita a tai hayya to shin yanzu kai in ka duba ka gani kamar Zamfara kamar Sokoto ana yanta nan kwani ba kamar cikin gidajen su na aka yanta ba kamar gidajen su na aka yanta kuma su suna kan taimako nasu na kansu ga gwamnati kuma za a samu mutane masu biyan kuɗi su shiga kuma a yi amfani da su kuma yan kokowa su samu alheri gare su ana iya cewa umaru masana waɗanda ka kula da harkar kokowa ko waɗanda ofishin ministan wasanni ko masu ba ministan shawara ko ma waɗanda ka iya zuwa su ba magabata daga minister shugaban ƙasa shawara ga sha'anin wasanni ana iya a wannan wuri yalla sun kasa tunda sun kasa tahowa da wata husaha kullum bisa tsohon yayi na mu abinda muka kira gare su muna kira gare su in ma su saurare mu da kyau saboda magana kasa ta akai ba magana wani mutum ba kenan wanga kamar ci gaba na tunda kamar yanzu an ka to kamar yanzu misali nan kwanni gare mu an ka saka an kai aran ai karo kasa ta aran din nan da za a yi kamar arziki na za a kawo cikin kwanni ai an ka kare an ka lalabi wata departama an ka zo an kai arziki na za a kai can kuma mutane a yi mu'amala kamar wanda aka yi ko wace babbar guduma an samu ci gaba amma kullum wuri guda don ka diba wuri gudan da muka kira kamar mayan mayan birane na na aka yi to a ko kasa. ana cewa duk hukumomin da yalla sun kato da wannan husaha za su samu yabo da guda ce sun ga sun to da wani ilimi sun kirkiro wani abu da wani da gaske su za a mashin shi na musu to shi na ma muka kira da gwamnati kamin ta bar wuri ta kirkiro wanga kar ta bari a rigaita ta kirkiro wanga kuma ta tsaya ta natsu da kyau mu muna kira ga ita gwamnati ta saurare mu da kyau eh don mu muna son su yi abun ayaba kuma wanda abu ne na matasa yau duniya ga in ka diba matasa na adda ita da mata to a yi abun nan su in ma ba su yi ba su da wannan doka wadda waɗanda za su gadon su da sun taho su hawan nan sai ka ga wata rana an ce ma an taho za a kub da frek na kukuwa ba mai aka tsaya ba ko zandar ko ta sai a zabo cikin irin wanda gundumoni a taho nan a yi To sauraro kada a shafa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirin musamman daga nan ofishinmu na birnin Yamai. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. A makon jiya mun fara baku kashin farko na tantaunawar da wakiliyar muryar Amurka a Abuja Madina Dauda ta yi da Abubakar Muhammad wanda aka haifa da larurar makanta amma kuma Allah ya bashi wadatar zuciya. lamarin da ya sa ya dage haikan domin karewa kansa mutunci inda ya mai da hankali wajen neman ilimin zamani a yau a ci gaban wannan tantaunawa za mu ji yadda bakon shirin ke tafiyar da harkokin rayuwarsa akwai wani alhaji yusuf ba zan taɓa mantawa da shi a rayuwa ba na yi aure da kaman watanni ina hidindimona da karfin allah ba na mantawa ashirin da bakwai ga watan ramadan mun fito sallan asubahi a matsayina na babban ladani masallacin mu muka fito da shi ban ma san yana bayana ba sai ya nije ya kira ni ce to ga abinda da nake so ya ɗauko kuɗi naira dubu saba'in da biyar ya ce ga shi nan na baka ne a matsayin zaka ka je Allah ya sa musu albarka alhamdulillah cikin ikon Allah wannan kuɗi da aka bani sai na siyo mashina ake min harkan goyon da su ana kan haka dan abin da na samu taro da kwabo taro da kwabo ya zo daidai da lokacin da yan rufa'i ya hana goyin a abuja ina ga 2006 ban manta ba ina hana goyin sai wannan kuɗi da na samu na tattala da abin da nake ci sai na siyo deep freezer guda biyu na kankara ɗaya na fi wata ɗaya to wallahi a cikin ikon Allah wannan shi nake ta harkoki da shi har rana mai kamanta yau in ya tsaya cikin yadda Allah Allah tabaraka ta'ala zai kawo yadda za a yi a gyara shi a cigaba da harkoki wannan shi ne a takaice to yanzu matanka nawa Hajji ina da mata biyu ƴaƴa fa ƴaƴa na goma sha biyu shekarunka yanzu za ka kiyasta shekarunka nawa ina da shekara 47 yanzu in ban manta ba a haife ni february 1973 yanga kenan ina da shekara 47 yanzu har da yan watanni ƴaƴanka suna karatu ko alhamdulillah suna karatu hajjaju a daidai gwargwadon makaranta yadda 'ya'yan masu gani masu kowa suke suna karatu sai dai wani abin al'ajabi a wannan yanayi ni ma a wannan gaba na samu 'ya'yan a cikin 'ya'yan da Allah ya bani na samu 'ya'ya biyu masu irin wannan lalwa in ta an haihu su da shi kwarai da gaske akwai asma'u yanzu shekara ta shida akwai habiba tana shekara na takwas yanzu amma su ma da karfin Allah suna karatun su asma'u tana, aji biyu yanzu secondary school na makarantar masu laruran gani eh na secondary school yanzu haka aji biyu ita kuma habiba tana karatu dai tun da ba ta gama mallakan wayo da hankalin ta ba tukuna tana free nursery ko tana nursery yanzu mm. tun da kokari kuma alhamdulillah suna da daidai gwargwadon fahimtan abin da ake masu in Allah ya yarda mm. har da gaske to su ne kadai masu karatu a duka yayan suna karatu akwai Abdullahi yana primary 6 cited makarantar masu gani akwai Amatul Rahman tana primary 4 akwai Amatul Rahim tana primary 3 akwai Amira tana firamare tu akwai safwan da amatul halim suna nazarin na kuɗi wannan ne a jajin to wannan sana'ar dai da kake yi da ita kake ciyar da su cikin yadda Allah kake ciyar da iyali kake biya musu makaranta ƙwarai da gaske da ita nake ciyar da iyali na nake biya musu makaranta sai kuma abin da Allah ya kawo a tsan da ya tsara tsarinsa hmm. don lamarin na ubangiji ne to matanka biyu su ma suna da laruran gani ne a'a suna gani lafiyan salam suna wani sana'a ne su to alhamdulillah yanzu nake kokarin idan komi ya daidaitu don na tsara wannan tsarin to allah da ikon shi sai aka samu wannan matsala na shigo wannan lalura amma tabbas sanadiyan laruran coronavirus yawa laruran coronavirus amma tabbas na tsara musu kowanne su da karfin Allah zan tanadar musu abin da zan ba su na farko dai su koyi sana'a hannu na biyu kuma da dan abin da za su juya saboda halin rayuwa don wataran ina da shi wataran ban da shi wannan shi ne shaguna gare ka kake ci gaba da sayar da ruwa da su lemo da su deep freezer din nan ko dai sana'a ta bunƙasa kenan alhamdulillah sana'a ta bunƙasa daidai gwargwado tun da na ana cikin rufin asiri ba shago bane daga nan filin mahaifi naka nan na samu inda na ɗiba aka zuba wannan deep freezer ake ake amfani da su wanda insha Allah ina sa rai da taimakon Allah da taimakon mahaifiyata in muka shi karshen wannan shekara zan inganta ta sanadiyan hanya caccanza wa'annan saboda sun tsufa insha Allah. To kamar a rana cinikin nawa kake yi? To abin zuwa zuwa yake ya cacu. Na farko lokaci in sanda ake yanayi irin na yanzu yanayin zafi akalla in ta ba da dama an bacin wannan tafiya na matsalan coronavirus nakan sauke fi wata laida ɗari biyar wani lokaci in ta inda damina ne akan samu yanayin shi hmm. akan samu saukin karancin yanayin saboda yanayin eh, eh, damina kin san daminan abuja amma a yanayin rayuwar nan cikin yadda allah ana sai da wannan ruwan in allah ya so amma sanadiyan wannan kayanin da ta ya faru yanzu shi ya dakatar da wani lokaci ma da kyar ake sai da lera dari sai an yi sa'a. to masararo nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan allah ya so a madadin bakonmu abubakar muhammad da wakiliyar muryar amurka a abuja madina dauda da duka abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku sai an jima madalla wannan ya kawo mu ga lokacin da ridwan muktar abbas zai gabatar da sharhin jaridun ghana Daily Guide da mu so sharhin jaridun na yau kuma babban labarin ta shine ɗiyan Ghana mutum ɗari uku da talatin daga ƙasar Kuwait da suka iso nan ƙasar an gwada su akan cutar COVID-19. Jaridar ta ce mukaddashin ministan harkokin wajen ƙasar Ghana Charles Wuredu ya bayyana cewar ɗiyan Ghana 230 daga kuwaiti sun iso a ranar 23 ga watan mayu kuma an gwada su a kan cutar covid-19 sai dai ba a bayyana da sakamakon gwajin ba mr owuradu ya ce iyan ghana nan ana ainihin kula da su a keɓaɓɓun cibiyoyi inda za su yi zaman killata na kwanaki goma sha hudu har a san matsayinsu game da cutar ta covid-19 sai kuma sharhinta na biyu wadda shine babban jami'in alfa radio ya shirya musabakar kur'ani jaridar ta ce babban jami'in alfa radio sheikh muhammad ridwan muhammad ya shirya wata musabakar kur'ani inda 'yan yaren makaranta sun kai takara na karatun kur'ani a alfa radio a makon jiya wannan karatu ne wadda ta bambanta ba kamar sauran takara ba an shirya shi ne tare da biye wa ka'idodi na kiyayewa na covid-19 da sun ka hada da tsabta shine wanke hannaye da kuma tabbatar da rata tsakanin juna sai jaridar ghanaian times wacce ta ruwaito sauƙaƙa haramcin covid-19 farfado da tattalin arziki a irin kuma bayar da ta samu da kuma wannan wato kira ne daga ƙwararru na halin yawan jama'a jaridar ta ce zai ɗau wani lokaci mai tsawo kan a samu tafiye-tafiye tsakanin ƙasashe ko da an buɗe bakin iyakoki a dalilin haramcin da tun da farko aka aza tsakanin ƙasashe daban-daban domin kiyaye yaduwar cutar ta covid-19 wannan wani ƙwararren mai kula da yawan jama'a professor stephen osukwanci ne ya faɗa war professor a makarantar yawan nazarce-nazarcen yawan jama'a na jami'ar ghana akan haka ya yi kira ga masu ɗawainiya na kai kawo kenan da su kimsa kansu dangane da irin hali na tattalin arzikin na yanzu. Ita kuwa jaridar Daily Graphic wannan labarin taurwaito COVID-19 adadin waɗanda sun ka kamu a Ghana ya ƙaru zuwa mutum 6,964. jaridar ta ce adadin waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a ghana ya haura da sabbin mutum ɗari da hamsin da shida wadda ya kawo adadin zuwa mutum dubu shida ɗari tara da sittin da hudu da haka kuma muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau ridwanullah muktara abbas sashen kausa na muryar amurka accra ghana To da sharhin jaridun na kasar Ghana muka zo karshen wannan shiri na musamman da muka kawo daga nan ya mai a sanadin matsalolin da ake fuskanta a babbar tashar mu da ke birnin Washington DC. Sai a talbi tawagar wasu abokan aiki a shirinmu na rana wato karfe 4 agogon Najeriya da Nijar, karfe 3 agogon Ghana. Yanzu a madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Sulemu Muni Barma ke muku ban kwana daga ofishinmu na birnin Yamai. Jama'a mun lahiya. Bonjour au micro